Daga nan Washington a gundumar Columbia, Amurka ke magana. Shirye-shiryen na zuwa muku ne kai tsaye a kan mita 49 da 31 ko kilo has 6,170 da da 9,765 a gajeren zango. Ana iya sauke manhajar GTA Hausa a Play Store ko iTunes. Baya ga haka za ku iya ziyartar mu na intanet wato gtahausa.com ko kuma shafin mu na Facebook, Instagram, TikTok, X da kuma YouTube don samun labarai da ɗumɗuminsu. su. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan safiya ta yau Asabar wadda ta yi daidai da 27 ga watan Disamba 2025. Yusuf Aliyu Harande tare da Saudat Kabir da saura abokan aikinmu muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokaci inda agogonmu a gundumar Columbia ke cewa karfe goma sha biyu na tsakar dare. Kamun ku ji abin da muke tafi da su bari mu fara da kanin labarai. Najeriya ta kauce wa hari daga Amurka kai tsaye ta hanyar ba da kai ga harin haɗin gwiwa. Zelensky zai tattauna da Donald Trump kan batun yankuna da tabbatuwar tsaro. Isra'ila ta zamo ƙasa ta farko da ta amince da Somaliland a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta. Gwamnatoci a matakai daban-daban a Najeriya na ikirarin cika alkawulan da suka ɗauka. Muna ganin kamar gwamnati ba ta yi hoɓɓasa ta nuna jajircewa na magance wannan al'amarin. Za a ji cikakken rahoton. Bayan nan muna tafi da shirin a bari ya huce, wanda mai kahon karo da Madina Dauda za su gabatar. Daga bisani mu muku labaran wasanni a takaice. Amma duk kama a kai ga waɗannan sai an fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum. Ta hanyar amincewa da ba da haɗin gwiwa ga ƙasar Amurka a bainar jama'a kan harin da Amurkan ta kai ranar Kirsimeti, Najeriya ta tsallake rijiya da baya wajen fuskantar harin sojan Amurka kai tsaye, wanda shugaba Donald Trump ya yi barazanar kaiwa wata ɗaya da ya wuce. amma masana harkar tsaro sun ce babu tabbacin ko irin waɗannan hare-hare za su iya maganin 'yan ta'adda da suka daɗe suna addabar mutanen yankin. Trump ya faɗa a shafinsa na Truth Social ranar Alhamis cewa dakarun Amurka sun kai farmaki ga ƙungiyar 'yan ta'adda a arewa maso gabashin Najeriya bayan da gwamnatin Najeriya ta buƙaci hakan. Ya ce 'yan ta'addan suna cin zarafin mabiya addinin Kirista. Ranar Juma'a Trump ya ce harin da sojan Amurkan suka kai wa 'yan ta'adda da da farko ranar Laraba ya kamata a kai shi, amma sai ya ce a dakata sai washe gari. Wani jami'in tsaron Amurka da ya nemi a ɓoye sunansa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa an yi amfani da makamai masu linzami na Tomahawk ne wanda aka harbo su daga jirgin ruwan yaƙin Amurka a tekun Gini. Fadar gwamnatin Najeriya a Abuja ta tabbatar da yarjewarta ga kai harin, kamar yadda ministan harkokin kasashen waje Yusuf Tuggar ya faɗa ranar Juma'a cewa harin na haɗin gwiwa ne kuma ba shi da alaƙa da wani yanki. Shugaban ƙasar Ukraine Volodymyr Zelensky yana so ya tattauna kan batutuwan da suka shafi yankunan ƙasar da shugaban Amurka Donald Trump, waɗanda su ne manyan abubuwa da suke kawo cikas wajen kawo ƙarshen yaƙinta da ƙasar Rasha. Shugabannin biyu za su tattauna ne a jihar Florida ranar Lahadi a yayin da aka kusa ƙarƙare shirin zaman lafiya mai mataki ashirin da kuma tabbatar da tsaro. da yake sanarwa da manema labarai kan batun tattaunawar zelensky ya ce za a iya cimma matsaya da dama kafin zuwan sabuwar shekara saboda fadar washington ta zage dantse wajen ganin ta kawo ƙarshen yaƙi gadan-gadan da rashi ke yi da ukraine wanda ya kasance mafi muni a tarayyar turai tun bayan yaƙin duniya na biyu labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na gta a birnin washington dc Isra'ila ta kasance ƙasa ta farko da ta amince da Jamhuriyar Somaliland da ta ayyana kanta a matsayin ƙasa mai cin gashin kanta ranar Juma'a. Wannan ƙudiri zai iya sauya fasalin ɗabi'un yankuna kuma zai kawo ƙalubale ga ra'ayin Somaliya na rashin son a ware. Prime Minister Benjamin Netanyahu ya ce Isra'ila za ta nemi haɗin gwiwa da Somaliland a harkar noma, lafiya, fasaha da kuma tattalin arziki. a wani jawabi ya taya shugaban somaliland abdulrahman muhammad abdullahi murna tare da yaba yadda yake gudanar da mulkinsa ya kuma gayyace shi ya kai ziyara isra'ila Netanyahu ya ce wannan furuci na daga cikin tsarin haɗakar yankuna na Abraham Accords wanda aka rattaba hannu a kai bisa ga shawarar shugaba Donald Trump An ƙulla yarjejeniyar ta Abraham Accords ne da aka fara tsarawa a shekarar 2020 lokacin mulkin Trump na farko, kuma ta kunshi ƙasar Isra'ila ta yi hulɗa da ta diflomasiyya bisa ƙa'ida da ƙasashen haɗaɗɗiyar daular Larabawa da Bahrain tare da wasu ƙasashen da suka haɗu daga baya. A gaida Saudat Kabir da cikakkun labarai daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana a nan birnin Washington DC. A shafin rahotanni kuwa, siyasa kan zo ta shige duk bayan wasu shekaru, ‘yan siyasa kuma kan yi alkawulla yayin neman ƙuri'un jama'a, sai dai ana iya cewa shin 'yan siyasar na cika waɗannan alƙawulla da suke yi wa al'umma su kuwa? Ko kuwa al'umma ne ba su da godiya Allah kullum kuka? Sau da yawa za ka ji ana cewar gwamnati ta gaza samar da abubuwan more rayuwa ga al'umma 'yan ƙasa. Don kuwa farkon wannan makon aka yi garkuwa da wasu mutane, amma har ya zuwa yanzu tsit kake ji. Wakilarmu Zainab Babaji na ɗauke da ƙarin bayani a wannan rahoton. Hukumomi a jihar Filato sun sanya himma wajen kwato wasu matafiya zuwa maulidi da aka yi garkuwa da su a yankin bashar da ke karamar hukumar wase. A ranar Lahadin da ta gabata ne wasu da ba a tantance ko su wane ne ba suka sace matafiya 28 a cewar rahotanni akan hanyar su zuwa bikin maulidi a karamar hukumar wase jihar Filato. Shugaban karamar hukumar wase Honorable Hamis Muhammad Anani ya ce suna kan kokarin ganin an kubutar da waɗanda aka yi garkuwan da su. E, muna kan iya kokarin mu a wani ɗan kuskure da aka samu yaran yaranmu sun je maulidi suka bawa wurin cikin dare kuma ba ma a mota ba akan irin mashin da ake kira share ta sahu wadda kuma wannan inda aka je maulidi nan bantadin nan suna da informer a wurin so haka ya kasance aka je aka tsare su aka kwashe su amma muna iya kokarin mu yanzu haka mun tura jiragai za su duba wuraren nan sannan mun tura more boot on ground sojoji suna nan in allah ya da ba mu recovering ɗinsu ba tare bata lokaci ba A wata sanarwa daga kakakin rundunar 'yan sandan jihar Plateau Alfred Alabo ta tabbatar da garkuwa da mutanen. Sanarwar ta ce rundunar na matukar kokarin kubutar da waɗanda aka yi garkuwan da su da kuma kamo waɗanda suka yi garkuwar. Mai fashin baki kan lamura kamar Nuhu Shehu Kanam wanda ke makwabtaka da karamar hukumar ta wasi ya ce 'yan ta'addan sun yi karfi a wagegen dajin da ke tsakanin jihohin Filato, Bauchi da Taraba. Don haka sun hana mutanen yankin Sakat. To ni ana mahanga da abin da nake kallo wannan abin da ya faru na garkuwa da wayannan da suka fito hidima na addini. ba lalle bane ne in bata fuska na ko rigiman da ya shafi jihar plateau na addini ko kabila domin al'amari ne wanda ya shafi masu garkuwa da mutane da kuma 'yan bandit su kuma nan mutanen abin da yake tunzirar da su wurin wannan aiki kuɗi ne da suke tsammani sakamako da suke tsammani su samu na garkuwa da wayannan mutane shine abin da yake ingiza su ba wai ko alaka da wani maganan addini ko kabilan ka bane saboda ai bayan da suka kama wayannan mata din muna da labarin sun bayyana bukatunsu na cewa kowane mutum ɗaya ana neman fansan kuɗi miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar kuma in baki manta ba wannan al'amari kusan yanki guda ne da yake faruwa da ya shafi ita kanta yankin bashar district da garga district da ke karamar hukumar kanam da kuma ita karamar hukumar wasai saboda alaka da wannan babban daji da yake wannan wurin. Har yanzu a namu tunani muna ganin kamar gwamnati ba ta yi hoppasa ta nuna jajircewa na magance wannan al'amarin ba saboda duk wani mutumin da yake wannan yankokin sun san cewa dajin nan akwai mutane 'yan ɓata gari da suke ciki sun riga sun yi kaka gida sun ma kafa wata irin tsari da in bayan su babu wanda zai iya shiga wannan wurin. To an san gunda suke, amma har yanzu gwamnati ta gagara ta bada gudunmawar magance wannan al'amarin an gagara kuma a taimaka ma ainihin su ma al'umman da ke wannan yankin domin su ma su fito su kare kansu da kansu. Al'ummomin da ke yankunan na wase da kanamdai shekaru da dama sun yi fama da wannan ibtila'i da ya kai ga rasa rayuka da dukiya. yayin da wasu ƙauyukan ma sun zame kango saboda tsabar fitina da ta addabe su. Zainab Babaji, GTA Hausa, Amurka ke magana daga Jos a Najeriya. Sannan kula da haiki shugabanni kula da haiki talakawa kula da haiki sojoji kula da haiki 'yan sanda kula da haiki. kar da ƙasar mu ta wargaje. To Ubangiji Allah ya kawo mafita mai ɗorewa. Shirye-shiryen yana zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na Amurka ke magana. Yanzu sai shirin mu na gaba. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da kuwa cikin sabon shirin na abari ya huce. Wanda masu hikimar magana sukan ce shi ke zama rabon wani. To, bismillah shatan ngawo. mawaƙin manoma wasa manoma kasan lokaci ya kama Muhammadu ngawo. bismillah. Shata ɗan isa ma ɗan malam. Allah ya sani sai Allah mu kalamin noma. da Allah ya sani sai Allah bari in ba ku kalamin noma. Muhammadu gawo mai waka na shirya maku wakan noma. Na zo gare ya beku domin ku rike aikin noma. Na zo gare ya beku domin ku rike aikin noma. mazajen aikin noma. Illallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Na zo ne lalle ni ya ku domin kun cika aikin noma. Illallahu sani sai Allah malam babu kalamin noma. Sai ku faɗa masu in zamani yanzu zaka babu sana'a sai shi. Illallahu sani sai Allah malam babu To jama'a barkamu da sake saduwa da kowa wannan safiya ta asabar muna fatan cewa an waye gari lafiya hajiya madina ina fatan an tashi lafiya. Alhamdulillahi Alhaji Ibrahim yaya ah. sanyi sanyi. To alhamdulillah sanyin ma dai na nan aiki sun sa ne yanzu kan ba a magana. Ah, ai na ku yayi tsanani wallahi mu har yanzu muna dan shan air condition jefi jefi. To alhamdulillah watakila lokacin daukan hutu ne ya kusa zuwa Najeriya. Yawwa gaskiya kam gaskiya kam. Domin kauce ma wannan hunturun irin nasa na nan. Kai gaskiya. Ai. Allah ya taimako to a ta ina za mu faro a yau a Madina. To, Alhaji Ibrahim gaisuwan abadi ya huce ne zuwa ga Haruna Muhammad Katsina da Haladu magajin mannawa ƙaramar hukumar mashi. Garba Usman Sankace Kilago, Hajiya Abu 'yar Fulani da ke gidan Sarkin Katsina, Usman Manika mai ruwa Road Fadi Mahuta Tsina, Janaidu Ahmadu Doro Rediyon Jihar Katsina, sai kuma Sanin Shaga Kofar Ƙaura Katsina. akwai Malam Bala Mika birnin Gwari, mutanen garin Damari da ke karamar hukumar birnin Gwari duk an gaishe ku. Gaisuwan abari ya huce zuwa ga Ahmed Ladan Girkau da Shehu Jatau sanyin na Vision FM Sokoto, Garba Broka mai hoto gumi, Lirwanu Bala Margai, sai Sani dan takara dogon daji, ƙilu zamani almaji rawa da halima ahmed ladan girkau dukkanku ana muku gaisuwan a bari ya huce daga gta hausa amurka ke magana gaisuwan a bari ya huce zuwa ga amadu manaja bauchi daga bauchi unguwan karofi madaki sai kuma gaisuwa ga honorable buhari sallau tsohon mataimaki na musamman ga tsohon shugaban ƙasa marin gayi Muhammadu Buhari wanda ke unguwan Malam Goje a garin Bauchi. Gaisuwan abada ya huce zuwa sarkin bakan kasar Kobi Alhaji Nasiru Umar Gwalaga tsohon shugaban matasan jam'iyyar APC na jihar Bauchi. Gaisuwa zuwa ga Malam Jamilu Aminu ɗan dada wato baban Nimad wanda ke anguwan Hardo kusa da gidan Haldo Bauchi a garin Bauchi. sai kuma gaisuwan a ya huce zuwa alhaji usman muhammad wato harɗon bauchi kuma mai gundumar harɗo a garin bauchi gaisuwan a ya huce zuwa sarkin garin langas da ke gundumar birshi a ƙaramar hukumar bauchi Alhaji Abdurrahman Yalwa da ke garin Langas a ƙaramar hukumar Bauchi. To Alhaji Ibrahim gare ka yanzu. Hajiya Madina ina son fara da mika gaisuwar mu ta ta'aziyya zuwa ga 'yan uwa da abokai da iyalan marigayi Ali Adamu Jauro mai gidan wanka wanda Allah ya masa rasuwa a cikin makon nan wato masoyin wannan shiri na abari ya huce ne shekara da shekaru kuma yana ɗaya daga cikin mai manyan membobi na kungiyar nan ta muryar talaka a najeriya ina mika taziya ta hmm. ga chairman zaidu bala kofa sabuwa da dukkan 'yan wato kungiyar muryar talaka irin su comrade bishir dauda na mana taziya na rashin da muka yi na ali adamu jauro da fatan allah ubangiji ya ji kansa allah sha ya huta allah ya masa rahama to ga gaisuwar a bari ya huce nan zuwa ga masu sauraron mu Adamu Aliyu Ngolde ɗan jarida a jihar Borno Najeriya sai Abba ɗan Kamisho na tashar motar Kembu tare da Muhammad Sa'ad bakin Black Market a Kumo Dukan sa jihar Gombe. Sai Hajiya da da Wakili Maman Bashar Baja Bore karamar hukumar Gire tare da Garba na Hali Kamba a jihar Kebbi. Sai Ahmad Muhammad Usman Tungan Makeri da Sheikh Abdullah bayan airport rawan dillalai a bauchi Yakubu. Sai Dauda Sale Don Doriya tare da Halima matar mai jimillan damare sai larai maman sauban da fatan kuna nan lafiya. gaisuwar abar ya huce zuwa ga mai sauraron mu Babayo Jonka Bawa warkarofin madaki a Bauchin Yakubu tare da iyalansa da fatan suna nan lafiya haka kuma muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga mai sauraron mu Usman dan Fulani mararrabar Yawuri a jihar Kebbi Najeriya da fatan kuna nan lafiya kalau dukkan ku. ɗimbin gaisuwar sashen Hausa na GTA Hausa Amurka ke magana musamman ma wannan fili na bar ya huce zuwa ga alhaji musa mai nama gangariya a garin babaldu da ke jihar jigawan najeriya da iyalansa da fatan duk kunanan lafiya Ga ɗimbin gaisuwa tare da fatan alheri zuwa ga ango Abdulsalam Ibrahim na hida da amaryarsa Khadija Mustapha Marafa. Tare da ɗaya angon wato Dr. Ahmad Mustapha Marafa da amaryarsa ya Bello Karakai waɗanda insha Allahu yau ɗin da za ɗaura auren babban masallacin birnin Gusau a jihar Zamfara da misalin karfe goma sha ɗaya da rabi na rana. Allah Ubangiji ya sanya alheri Allah ya bada zaman lafiya da kuma zuriya da'iba. Masha Allah Alhaji Ibrahim filin a bari ya huce yana taya Jamilu Shehu da amaryarsa Juwairiya Sa'idu wanda aka ɗaura aurensu jiya a masallacin tsohon BUK a Kano. an riga an ɗaura auren su jiya saboda haka muna taya ango jamilu shehu da amaryarsa juweriya sa'idu murna na sauransu da suka yi ubangiji Allah ya bada zuri'a ɗaya ba Allah ya daidaita zukatansu Allah ya sa mutu ka raba takalmin kaza. A <laughs> ah, kin yi ta halima kenan mutu ka raba. Kwarai kuwa mutu ka raba takalmin kaza. Kai da namje magadin namje da sakalin ma'ayi mai dawa. Talibijin Maryama. Na ba ka da sanyi. Talibijin Maryama. Cikin manoman Nijar. Talibijin Maryama. Cikin manoman Nijar. nan Kowa da tashi sana'a waɗansu sun ɗau waɗansu ko sifawa.

ai in gaya maka wani labari da ya fara a idanuna ya yi bala in ba ni dariya wannan labarin kuma na san zai baka dariya wallahi. Aikin sa na karkada kunne na tun lokacin da na ji kina haba-habar zaki ba da labarin nan wato na kosa in ji. Wato kana ji ko wasu ma'aikata ne guda biyu ɗaya babba ɗaya ƙadami wato ma'aikatan kowanne na da mukamin ka sani sai a mm. gaban a shugabarsu sai suka fara cacen baki suna cacen baki suna cacen baki a gaban shugabar tasu tana jin su mm. can sai shi ƙaramin ma'aikacin sai ya kalli babban sai ya cusa masa magana sai babban ya ce you are very very very stupid <laughs> suna sa ran cewa ita shugabar <laughs> eh, suna sa ran cewa ita shugabar za ta shiga tsakanin su ta raba fada a'a wani sai ta kalli shi karamin ma'aikacin sai ta ce very very you are very very stupid ko ka san menene beri beri stupid kenan shi bai faɗi kalmar daidai yadda ya kamata bane a gare ta ko kuma hmm. a'a ita bata tuna cewa ita ce shugaban da ya kamata ta shiga tsakanin su ta raba fada ba wai su ta ƙara nanatawa wai you are very very very stupid Wato ita ba wai tana son raba faɗa ba ne ba kuma wai tana... Gyara turancin ba ne ba. Eh amma kawai turancin da wancan ya yi ne. Ah, ba magana kai. Ayin gaya maka wannan abu ya ban dariya wai very <laughs> very stupid you are very very stupid. Da yake ba haka ba haka ya kamata a faɗa ba kenan. Ai wancan gaya maka ya ɗau fushi. Shi bai san menene very very da ake nufi ba. Aka dinga hmm. nana ta masa you are very very stupid. <laughs> wala wannan abu. Oh my gosh. Ba dai kai naushi ba ko? Ah, ai abin da ya rage kenan a kai naushi wai ita kuma shugaba maimakon ta shiga tsakani ta sulhunta wai sai ta dinga mana ta masa cewa you are very very stupid wato in ma zai naushi ya fara da ita kenan. Thank you. wani ɗan tsokane mu yanzu kawai ni da kai sai mu ce you are very very stupid. <laughs> Dan bari ki faɗa ne ni zan yi shiru da baki na. Kada a naushe ka. Wanda bai fahimci abin da nake nufi ba zai kai <laughs> naushi. Yana iya kai maka naushi. ni kuma zauna ina maimaita very very stupid very mm. very stupid <laughs> hajiya madina kafin mu yi ban kwana da masu sauraro muna so mu nana ta cewa ana iya aiko mana da labarai ta kuma ta adireshin mu na email da mm. sauransu da labarai ko a rubuto mana a rubuce in kuma murya za a dauka ana iya daukan muryar labarin ma a turo mana insha Allah duk labarin da muka ji wanda muka tabbatar cewa da ya kamata ma sauraron mu su ma su dara ko kuma su ga abubuwan al'ajabin da ke ciki insha Allah za mu sa kwarai kuwa to suna iya turo mana su na gaishe-gaishe kullum a duk lokacin da suka iya samun dama su aiko mana da shi ta imel dinmu wato abyh wato shine a bari ya huce at gtahausa.com suna iya turo kowane mana irin gaishe-gaishe da labarai masu ban dariya ta wannan adireshin na email din. Eh, wato eh. h at gtahausa.com. .com. Hmm. a mako mai zuwa za mu dauke da wani sabon shirin masu sauraro a madadin madina dauda tare da yusuf aliyu harande da ya kula da ɗakin mu na watsa shirye-shirye ibrahim alfa ahmed ne daga nan birnin washington dc ke cewar mu ina lafiya. Yanzu ga Bala Branko da labaran wasanni a takaice. Za mu fara shirin namu ne a kasar Morocco a gasar cin kofin kwallon kafa na kasashen Afirka na shekara ta 2025. Hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasashen Afirka cap ta ci tarar dala 5,000 ga tawagar kungiyar kwallon kafa ta kasar Masar bayan da ta ki ba da dama wa kafofin watsa labarai a wasan farko da ta fafata da kungiyar kwallon kafa ta Zimbabwe ta doke ta da kwallo biyu da daya a gasar ta bana. A cewar cap an yanke hukuncin ne bayan da 'yan wasa da kuma masu horaswa na kasar Masar suka kasa bin ka'idodin hira da 'yan jaridu bayan tashi a wasan a ruwaito cewa dukkanin tawagar masar sun yi tafiyarsu ba tare da kula 'yan jarida ba ko amsa dukkanin wata tambaya bayan wasan matakin da kaf ta bayyana shi a matsayin keta dokoki na kafofin watsa labarai kaf ta kuma yi gargadi wa ƙasar masar wadda ta lashe wannan gasa na afirka har sau bakwai tana mai jaddada cewa za a aiwatar da hukunci mai tsauri idan ta sake maimaita hakan hukuncin ya jaddada ci gaba da ƙoƙarin hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka na aiwatar da dokokin samun damar kafofin watsa labarai a gasar wanda aka tsara don inganta bayanai gaskiya da kuma inganta yada labaran gasar cin kofin ƙasashen Afirka. To daga nan kuma za mu leƙa nahiyar turai ɓangaren saye da sayarwa. yayin da ake shirin buɗe saye da sayarwa a watan janairun nan da inganta 'yan wasa a tsakiyar kaka da muke ciki a yanzu haka dai kungiyar kwallon kafa ta chelsea da takwararta kungiyar kwallon kafa ta arsenal hada da kungiyar kwallon kafa ta newcastle dukansu su nuna sha'awarsu na ganin sun dauko dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta marseille dan kasar faransa dari bakola mai shekaru 18 da haihu yayin da ita kuwa kungiyar kwallon kafa ta bayan madrid na sa ido ne kan dan wasan cardiff da suna Glyn Lilo dan wasan mai shekaru 20 da haihuwa Arsenal na son dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta AC Milan dan kasar italy david mai shekaru 19 da haihuwa wanda ke taka rawar gani a kungiyar kwallon kafa da suke fafatawa a gasar sira a na italy yayin da newcastle da nottingham forest ke nuna sha'awarsu tare da kungiyar kwallon kafa ta crystal palace na ganin sun ɗauko ɗan wasan baya na ayas mai shekaru 22 da haihuwa yawuri bas liverpool na sa ido kan ɗan wasan gaba na kungiyar kwallon kafa ta brentford thiago mai shekaru 24 da haihuwa a yayin da manchester united take fama da 'yan wasa da suke fama da rauni manchester united din na ganin za ta iya jinkita sai da dan wasan ta joshua zigzi wadda kungiyar kwallon kafa ta roma ta nuna sha'awar ganin ta ɗauko shi har ila yau kungiyar kwallon kafa ta barcelona da atlantico madrid na kokarin gogayya dan ɗauko ɗan wasa na kungiyar kwallon kafa ta bournemouth ɗan wasan baya ɗan ƙasar argentina marcos sinesi da shekaru 28 da haihuwa bala dahiru gta hausa amurka ke magana daga Bauchi a Najeriya. Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin namu ya ƙunsa kenan a wannan safiyar taku, sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu can an jima cikin daren ku karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana. Za ku ji sauran abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shirye. yanzu a madadin abokiyar aikin tawa Saudat Kabir da ta taya ni gabatar da shirin. Ni kuwa Yusuf Aliyu Harande ke cewa ku wuni lafiya, mu kuma mu kwana lafiya. Bis salam.